ya Allah ka za ka samu wani ba wanda duka kana rayu ne da za yi cewa ba na faskin da ta da ban ka mutu ce Allah hu yi cewa da dama da da cewa hu in ba ta ce idan mun muna rayu da mamu da dama wannan kamar daga lokacin da muke sai da take wa ta daga fata mai daga fata mai mun ne suna mai rabbana fatin lana manya ke laifukan da suka hana ku to kafin an kuma sai hadi da Allah kankare ku manya-manyan ko kanana kanana laifukan wata wafada ma al'amara ya Allah ka dauki rayuwar da kuma yi yadda rabbana lakal الحمد ka nemi ne ka fara zunubin da kai shi Allah zai gafarta maka insha Allah Allahu a'lam sai ta fara da take cewa ita ce mijin sai da su ba da yara kuma kanana ne a duk mai wasu dan wasu ba da hali don kulawa da ita da yaran aka samu gama gida wasu hutuna da dama sai idan kwana arba'in da ta kai da ta kwana arba'in da fara da ta neman abin da za su da في مدينة المسلمين سيركوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر وتأخذ قانا أولى لا تزون عن أجلا لا تزون عن أجلا akwai irin wani abu sai yi kudi a ce mata kurai a binci ce mutum da ya fita neman bayan shi sun gudu to da ya riske su a can sai suka kashe shi to sai su zo na nan sallah ta tana neman fatawa cewa shi yanzu bai bar masa maskana gurin zama ba kuma ba ku da abinci Ku tana neman ta koma gidan Ba walau sallah ta da farko ce babu ne to tana cin ɗakin tana cikin gidan sai kira ta sai ce umkufi fi hatta ya buluwa kitabu ajala ki zauna ɗakin ki har sai kin ƙara hijja in wannan mata shi ne muka karanta a cikin wannan milasu hadisin da jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hadisi na tara ba الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ونيجي فيك وأكن زوراوا musamman ba zauren da za a rasu a barka da hada da yaya tuladan da Allah zai ba mu idan muka tallafa mata in kai ka tallafa mata ladan kamar mai jihadi da fi sabilillah wa asibu qala mace yana da kan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kal qa'im alladhi la yaqulu ladan kuma da Allah zai ba ka kamar mai iyamu laifi wanda baya gajiyawa وكالصائم لا يحسن kuma kamar mai azumi kullum kullum kare kawai ka ce da bazawara ko miskini sai a baka ladan da sun kuku ladan mai jihadi ladan mai kiyamun laini ladan mai mai azumi to suna kai kuma duka sai Allah ya tattabai ba ka kai to wannan fara da kaban da suna ko ma saba sunna in suka mun mun to ba wai an zai mana sunna sai ko sunna ta bidi a ta wannan shi mana da cikin sunna ne tallafa wa zara tallafa wa wani to kaga in wannan ko da sun mara ko in mara an da ka duk da cewa asusun yana da mai jinjiri ne to ma ya kamata a fara da shi ba wai dan ne sai mara ko ya kasance a ba ku ne sun mu kana sallah to mara da aka ba shi sunna wannan ko da kuma ta danne shi ya yi gida ina bai da gida kaga irin wannan matakan ne za a yi ba ma aiki ba kullum da jin da dukkan su kuma kuma ke suna da tsari kuma sai da dan samu a cikin da ya ce samu a cikin da suke ci ne kyau ko ya kuke ne ba wai sai ne kancan azumi ne yi ba dan tallafa muku da dan azumi ba kuma mutane a kokari a dinga tallafawa yana a cikin yana karatu insha Allah za su yi ba sai ka samu zamu samu miliyoyi ta amma to wannan kenan bai halatta ka fita gidan tattaki wai tana tafiya ba mutanen unguwar suna ina ba za su tallafa mata ba zama yin wannan suka fi cancanta da kyautata da fatan Allah ne gina da kuka yi sanya mu duk da tallafa mu da jini. A ƙarfin kwanan da wata wa gobe da wata wata sama a kusa da sun اللهم صل على محمد وعلى ازواج ذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواج ذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يكون بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن اليقين ما تقوم به علينا mun yi darasi kaɗan dangane da subhanaka yadda mummune suke faɗin subhanaka yadda malaikun Allah suke kawo subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim annabi yunus alayhi salam a cikin addu'a shi mai muhimmanci mai daraja ina ilaha في شيء قط إلا تجيب له بعض المسلمين في وجه تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم نعود فأتيت إلا النبي موسى لما لغة في فرق الحكومة دي دي دي ببر منتجه سبحان الذي سخر لنا هذا بمثل يقول حي على الصلاة هذه حي على الصلاة حي حي إنه في جزاء حي حي على الصلاة حي على الصلاة كما تجد السياوي هو مكان هو مكان هو مكان لذا ترى اليوم kuwa rikewa ne da gaskiya to amma ƙarin innaka la tukhliqu al-mi'a kamar yadda yana cikin wannan ayat innaka la tukhliqu al-mi'a riwaya ce da ta cikin sunan al-kubra da Imam al-Baihaqi sannan kuma haka su a ruwayar mai hani daga cikin mawaitan sai Bukhari ruwayar mai hani shi ma yawan riwaya da babu yawancin ruwayar Bukhari بس كاوة رواية da wannan tsika amintattu sun rawaito wannan hadisi ba tare da ita karatu ko kuma hada kamar Ali ibn al-Badini a ya zo a cikin Bani Ahmad a cikin Musnad da Abu Dawud duka sun rawaito wannan Muhammad bin Yahya al-Buhari shi ma ya rawaito ba tare da ita karatu ko kuma hada Amr bin Rasul an-Nasai محمد بن سهل إبراهيم بن يعقوب موسى بن سهل ما لم يجد تسمى تسمي سرور مثلا إنك لا تدرك المعنى وما أنت أبو إمام البيهقي لو الذي وعد إنك لا تدرك المعنى وقال الباب كثير وهو رواية يقول إنك لا تؤمن المعنى من البيهقي وهي شاذة لأنها لم تجد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياد تلك الرواية عن ابن حجر علي بن عياد تعالى يوسف سيد رواية شوي حديث نسي البخاري ثم تلك يروي الصور لا تعرف تعني يا رسول الله بين الشهادة يقولون الكتب مثل المسلم لا لا تتعرف شيء براكة وبعض المقام المأمون بالذي وعدت innaka la tuqitu bi hadhihi ta'ati cikin baraka mana yana mana kira fa kenan akwai magana akan wannan riwaya wannan suna cewa yana da cikin riwayoyi da suke masu rauni a cikin jirgin mutu in kai baraka a cikin dogo za ka yi a hadisin da suka zo jirgin in baka duba sai mu kai ta kan me wa ba'athu wa qama mahmuda alladhi wa'ada kaman sai kana da cewa ruwaya ta ta da kuma ko kina ta nan da wani ta kana cike a in ba ta inganta ba to guda ka in ta inganta shi ke nan ka kara in ba ta inganta ba da ka wannan shi ne abin da kuma ya kai to idan muka duba a nan addu'o'i nawa kenan muka samu addu'o'i nawa muka samu الدعاء ربنا لأكفرن إنك لا تخلق الميعاد بما توصل إنك ان لا يبقى أقول في أن لم يجمع لك في فصل جاء ربما ما هل يجب أن لا في أمسا الآن سنوك في إنك ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره قل الأباء مؤمنين ما هو جاء كبير لو رسل تسكروا جاء فتسكروا آي لكن أبوة أن إسرائيل بألا تجمع ركعة فاستجاب لهم ربهم ألا تجمع ركعة أنه أدعو يسري أني لا أطيق عمل عامل منكم بانا سوزا سدا يتجاهل يدي ألا يتبايع سوزا سدا أي كلمة أي كلمة تجنكو تجنكو أجنال منكم تجنكو من الجنة من ذكر أو أنثى إما نمجي كوبا Allah ba zai mutantar da aikin mai aiki ba matakan ka kyauta aikin da ka. Allah ce ba mun min ba shafin ku daga shafi. Ai ba mun auliya ba shafi majalisa shafi. Ba mun min ba ai jami'ukum fi sawaji sawa. dukkan ku wata lada na ilke shi ne ba min ba jami'ukum fi sawabi sawa dukkan ku wata lada na ilke sai Allah bai kuma da wata tsallabi na hajaru wanda suka yi hijira hijira shi ne mutum ya bar ƙasar kafirci ya koma a kan imani تدرس تدليلنا وقاتل كما كياك كياك أبو بكر جرا وقتل كما كياك الذي هو الذي وصل وكفر أن عنه السيئات كبر سبب أن تكفر يذكر وكفر عنا سيئاتنا معنا الضغائب الذي كما تكفر يذكر أبو ولأدخلنهم وما تبقى الكفر أن لشبتكم جنات أن لشبتكم الجنة تجري من تحتها الأنهار وتقول مثل بدانا تكتب في الجنة سواء من عند الله ومن لا أدرى من المنزل ألا يجمعه والله عنده حكم السواء فنقول ألا أبي من تجاوز لنا كلا لا تجلى لنا وألا يجمعه wata aya ce ta tsari da ta tsari da biyar fasta jama da kuma wato sai ya sa ya ji mata suka yi amsa wa ya amsa wa kowa kiran ya amsa wa kiran ni ma muna Allah ya amsa mana fasta jama da kuma wato mu yi wata kalma ta tsantsanwa mu dan shige ta wuri ya ya Allah zai amsa mana a koyin mu Allah ya ga ya mana tsantsanwa ko ina tsara kai ma tsara mana sun imani da Allah da Allah wai idan muka samu irin rukunin biyu Allah zai amsa mana daga cikin wannan Allah ya zai amsawa masu tsoron Allah innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana tabbata kawai da kuma tsoron don kai tsoron Allah ka wuce Allah ko ka bauta ba Allah sai Allah ya tabbata wani wali an zama ne wali المؤمن التقي مؤمن بما قرأ الله إن يدك حق سيانا تبارك الله بغيره ولكن أتك أجيزن أجيزن أجيزن أجيزن حديث الوليد إمام الشوكاني رحمه الله تعالى لأنه سلوات حديث من عادى بوليا فقد آذنته بالحق سيدون على الشريف حديث قطر الولي على حديث الولي وكان حديث كتبه من الله يتأكد حديث ولئن سألني لأعطينه والله إذا وليني يروي الله والله ألا يبارك ولئن سألني لأعطينه إن يسأل ألا ربع لأعيذنه والله ألا يبارك كذوب وجهي يا اللهم اكفيهم بما جئت أم أنا استفى دعوة ألا يكشف في ذلك هو مرتب أكثر هذا الشيء مرتفع دعوة اللهم اكفيهم بما جئت شك نفع فهو قد فاشل فهو اللهم اكفيهم بما جئت شك نفع ألا يكشف وكذا وكذا الشيء وليين أفضل أيدي من جاجة إذا منا فوق ga shi nan mana cin azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqama min an-nar wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fa yustajabu lah a cikin kowace dare da yini Allah ne kuma ɗauka yana tare da wanda yake in da bauta yanzu za mu ce dare da sha biyu kenan ka san ko mutum na aka yanta daga farko ramadan zuwa da shi gina cikin shin kana ciki shin kina ciki mutum bai gawo kawai ku zai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha kowane mutum yana wata addu'a da zai kuma Allah ya amsa mai amma da sharadi kuma kika conditions na karɓar addu'a kai imani ka naka amsa kira Allah to da kuma da Allah ya amsa muku addu'o'in ku akwai da'awatu su'a bi annabi Allah Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Hurairah من هو إلا مجدد إذ ثلاث دعوات مستجابات الدعيف أنا أمسك الدعيف أنا أمسك أنا أمسك دعوة الصائم أكرم بأزمة إيه؟ ودعوة المظلوم أكرم كذلك مكان ثلاثة ما بجمال نوبة ودعوة المسافر أكرم wannan hadisi ko kai ne rawaito shi amma duk da cewa isnad akwai gangan kasa amma akwai irin shi hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito na masa sunan bai shalan 25 28 hadisi na dubu biyu da dari biyar da ashirin da abu wani da ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salatun la turaddu da'watuhum sun fi uku Allah baya mai mutu da doyoyi حين يفطر مئات يوم في الزيت والإمام العادل نبي جزباء عادل نوه ودا رب الضبور أدوه ودا فدرة كابت ينمي الآن من هذا السوى وذلك أمضى مصطوي وذلك ذلك ما هي أدوه أنت أنت أنت أنت كمين أنت أنت أنت أنت أدوه أدوه بلنا قول الله فاستجاب لهم ربه لكن أدوه لما تقلت الله عليه وسلم أنت تباع عليه عبد الله بن عمرو بن العاص في من تخلى صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره لدعوه صادقه لأجل لوكة متفكرة أدوان دفاع عليه وعلى حديث ابن ماجه يروي لك حاجة حاجة كذا حديث أبو في نقوها حديث أبو إذا تنتبت لأجلي أنا لي أنا كتاب أدوان دعوانا حديث أبو هريرة أبو داود الترمذي يروي لك ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن شوف أنا أصدرت باب الشك أسير دعوة الوالد الدعاء مهدي ومهدي أنا كفا ودعوة المظلوم الدعاء متى كذلك ودعوة المسافر الدعاء متى كذلك كما متى كذلك أما كما كذلك nuna mata ci bane sai dai ɗan yi tafiya da wani kuma da shi ne ranar mata ci amma yanzu zan ba mata ci bane to kaga a cikin mata ci ka tafiya ce a cikin iyaye a kan sarku ka tafiya ce a cikin wanda aka zare ka ka tafiya ce daga cikin addu'o'i da suke karɓarku ummu darda take mai gidanta abu darda يأتي هذا من الله صلى الله عليه وسلم وإذا دعا الرجل لأخيه بمعنى غيره إذا كنت أدوى فأوضيك أخويه بما لا تبكي ولك بجبل آمين ولك بجبل Allah ya sa sai ma ku daukacin addu'ar da kama da kowa in kana neman kuɗi to gama an kawo ka addu'a ga gani ba tare da ya sani ba sai mana kun ce amin wa laka jimin to yana ka shi ya samu sai ka samu insha Allah mun ga ta hanya hanya ce mai kyau domin in dan kuma yana jin damuwa sai ka ce Allah ka yayi mawa da damuwa shi ba tare da yaji ba to kai ma malaika ce ke amin kai ma Allah ya yi mana ka gani addu'a ce mai sauki amma ke dan da zai bar mu dinga yin wannan addu'a saboda bakin ciki bukuru Allah ce sannan ana haka addu'a tsayen mu wata kan mai gaggawa yanzu ka zama addu'a da mu ne suke a nan babu gaggawa لأن كما ذلك يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أنا أمس السؤال بين متقم في بيجاوة يقول دعوت فلم يستجب لي والله ساكتين كذين كاتوا هذا هو القرآن ساكتين وكاي ساكتين كاي كذين hadisi imamu bukhari da muslim ke rubuce da fatan mana gane wai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na karɓa sannan kuma akwai wuraren da ake karɓar addu'o'i fastajaba lahum rabbuhum sai Allah mai girma da suka mahalicin su amsa musu to kaga wannan kwamfa garanti an Allah ya mai girma da kuka yi amsa to yanzu sauran mu ke nan mu Allah ya girma da kuka yi amsa mana sai mu yi wannan abubuwa insha Allah wa Allah ba zai taɓa da ba ana cikin rumanin ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء كان كرا سلا لإقامة لا أمين الله معناك تنسينا لكي أدعوه ما كتبوه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu dinga addu'a kan kawo mu ko mu dinga addu'a muna na kan ayyan ko kuma akan babbawo ko kuma a kan dabbobin kashi saboda ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallam la tuwafiqu min Allah sa'a yu'adhu biha amran fa yastajibu lahu domin kada ku dace da lokacin da ake karɓar addu'a nan a daka ka ce wannan nan ya mota shi ku nan da an kira sallah shikenan da kurme ka ka ce wannan ke nan wannan ke nan kudin da aka ba ko wannan kudi ya sha cewa to kaga shi ke nan ba zai maka albarka ko kuma su tsine na yaranka shi ke nan kai nasara kada ka dace da lokacin da ake karɓar addu'a ko wata bayan kiran sallah da kama shi ke nan Allah ya karɓa to daga cikin wuraren da ake karɓar addu'a sulhul layl al fi can karshen dare abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yanzilu rabbuna kullu laylatin ila as-sama'i ad-dunya ila yabqa qulubul layl da akhir Allah ya sako zuwa saman duniya من يدعوني فأستجيب له وأدعو في من عن من يسألني فأعطي له فيه من بعد من يستغفرني فأغفر له وأدعو فيه حركة كفتابة من السر في وسلم وكذا لا شك إذا مو مغنى كذا مو مغنى الذي أنقذني فاستجاب لهم ربه بأن أهل السر أنقذه domin muna tare da lokaci da Allah bai fara suka biya mana ba amru kuma abada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min ar-rabbi fi jawfi al-layl wurin da mutum ya fita da Allah shi ne na cikin dare fa in istata'ta an takuna mimman yarzuqu Allah fi tilka as-sa'a fa qul in kana ka sami iko a cikin dare ka kasance cikin masu ambatan Allah ka kasance da wannan tarawih da ke farkon dare ba shi ne asali lokacin shi ba in za mu yi da wani sai cikin daren wallahi wanda shi kuma na akwai ya koda da karfe hudu da rabi ne zuwa karfe biyar hmm? don wannan lokacin da kake rena shi a lokaci ne mai tsada sosai hadisi ne na kan sunna fi dawo na rubuta nan bai shi ala hadisi na ɗari takwas da saba'in da biyar a cikin ya rawaito shi 35 79 sake karanta maka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam akarahu ma yaqulu al-'abdu min ar-rabb gurin da bawa ya kusa da Allah fi jawfin layli ta dare fa in istaqata an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fa qul in dai za ka iya cikin masu ambatan Allah a wani lokacin kasance domin lokaci ne da ake dacewa da Allah har yanzu in ka tashi da daddare كلا سوى الله يأمسى مكة من تعرى من الليل فقال هو تكتب الدليل إن كان سوى الله يأمسى مكة إن يتأسى أمسى مليانا فاستجاب له ربه بمعنى إن الله يأمسى مكة وكما كان سوى الله يأمسى مكة إن كان الدليل musamman cikin azumi da yawan muna tashi da daddare ko ba da komai ba sai dan ne yi noma don لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لنفسك ربك به فإن دعاكم تجيب له كيف كي أدعو أحد الذي أوزع أو أنت مجلس في أدعو فداتي كي ما ذاك داتي إن كتاج في الولاء كي صلى قبلت صلاة الله يجب تصلى أما بدي أقول لك بتكشف الإيمان ما أنت كده الله كده الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يوم كثيرا بكريم إلى هذا إن قالوا بقاتا كتاب إن شاء الله وسلام الله أكبر daga cikin lokuta da ake amsa mana addu'o'i abu kuma ba wa sallallahu alaihi wa sallam bai da Allah subhanahu wa ta'ala al-du'ani asma wata addu'a ce Allah ya fi sauraron ta wata addu'a ce Allah ya fi amsanta قال جوف الليل الأخير كم كدري ودور الصلوات المطلوبات جماعة سلة معنى أن شيء يا تاسم في سلة مقبولي من أدم حديث الإمام الترمذي يقول كنا رجعنا كاتبون إثنان لدو حقوق لتجين حقوق لتسعين تسارة سنرى الجماعة أبو هريرة يقول من ذلك صلى الله عليه وسلم أتى أحمد لوكة الجماعة yake a jima'in nan akwai lokaci fiya sa'adun fiya sa'adun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun musalli yas'alu Allah khayran illa aqahu iyyah wa ajaa bi yadihi yukadimuha a ranar juma'a akwai lokaci ka kai tacce in dai ka dace kana sai kana sallah kana roƙon Allah wani abu ba sai Allah ya baka amma nan ba za ka ji an nuna cewa lokacin ka kai tacce ne matuƙa

الناس يا بني السماوات والأرض اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار قلت هذه أنت وأنا أدعوك التمثلة من ذكر الله صلى الله عليه وسلم إذا الله به الأعظم وتنتهى يا لئلا يكون ألا بقي جرما بقي شوكك الذي إذا رؤي به أجاب أجاب دون تذكره كألا يجب أن لا نعكر وإذا سئل به أعطى انكره كألا ألا ذباك حديث أحمد يرويه ده أبو داود أبو داود أنفع له في النجفات لأن ذلك rabuwar suke gibe suna ta fi kuma tsayin ala da ko yi kowa ta yau manzo Allah ya bayyana ke kana ta baya ta koyi buraida yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabi shi ma yana addu'a ko gaba da wannan اللهم إني أسألك أن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد manzo Allah sallallahu alaihi cewa wannan sahabi ya roki Allah da ismu Allah ta'ala alladhi idza qila bihi a'a in ka roki Allah Allah zai baka wa idza qila bihi ajaba in ka roki Allah Allah zai baka da fatan kuna jin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana ba mu labarin mu'minai kawai fasta jaba da kuma rabbu mu mu ake an ake karanta mu'minai ko da don ka dace kana cikin shi kenan kai ma kai addu'a za a لما يدخل بتاعك بقى تنتج مطلوبه او تنتج في الجنه ان جاء هو بلاك اظن مفتكر ان ده صعب من ابي وفاء يجي من الله صلى الله عليه وسلم دعوتي بالنون اذ بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ɗari biyar da biyar to dole kenan mu dace da alƙawari Allah kuma sai Allah ya amsa ba mu duba sosai akwai kurakurai da ake yi wani tawakkuli na bid'a in za ka yi ka bari da ko addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun buki sosai mutum yi Allah ya kashe shi ya ga da rayuwar duniyar nan wannan kuskure ne wajen addu'a baka sani ba kana mutu a ce kiro alheri kenan ba alheri ba kenan gaggauta hukuma wai ya Allah duk hukumar da za ka mun alayira kamar shi a duniya a wannan ba daidai ba akwai samun da ya wanda ta zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rami ya rami ya rami ya lalace sai ne wa al'abu wa al'abu ka dinga da abin da zai yi ba to wannan yana daga cikin amsa ko akwai da yake cikin addu'a ko kuma mutum ya dinga munanan a akan iyalai ko kuma akan dukiyar wannan kuskure mutum ya addu'a da sabon Allah kuskure ne wannan mutum ya addu'a cewa da yake zumunta Allah ya sa ba shi ba wani wannan kuskure ne mutum ya dinga tsammani wannan kuskure ne mutum ya kai matuƙa wajen daga daga sauki yana da yi yana addu'a kuskure ne wannan ka dinga addu'a kana rerawa kuskure ne wannan ba Allah ba ka yi an gane ko daga duk wanda Allah baya amsa wa addu'a ni hasara jama'a mu'mini ana Allah ta fassara wa rabbukum Allah ya amsa wa mu'mini addu'a daga duk wanda Allah baya amsa wa addu'a cin haram cin haram kuma haram ka fara وين يواجهه ولما استقبل أن لا بايع أنت الله أعلم وتقول رب الإيمان كنت الله أعلم وتقول رب القرآن لا يكون الله أعلم وتقول رب كده أن لا تكون الله أعلم كده دي وجه التصرف دي الله أعلم الكذب دي أقول لي وتين حرام يا من يوم لو كتير زو والإيمان كتير حرام بقى ورب على ذلك أنقذ kai ba ka ci ana ba amma kuma ka ga kamar yadda wannan lokacin da kake cikin ba na sallah da ya ka zo mutum ba ta fi don ba ta ga wanda a ci hasa a ba ba ya rufu ya da ya irin da suka zama mai nake rabba na rabba da ma ke ke kada rabba na kuma rabba na rabba na rabba akwai ilha akwai lafiya suna tafiya rabbana rabbana rabbana shi ma da mutum ya dace kuma ya miƙa hannun zuwa sama yana sa Allah ya ila gidan Allahu istana rabbana rabbana Allah ya bari kina ya bari kina amma wal mat'amuhu haram abinci shi haram wa mashrabuhu haram din jirkin nan irin fat Allah kaga da duniya wai fat na dole one two three four five six seven five a line da mana aljanna kana ganin nawa ne in kana son fifty a line za ka samu five hundred a line za ka samu five million a line in ka taɓa a wannan za ka samu wannan launin ita ke ta a yara ina da kuma cin five a line akwai zai ka samu kana cin launin ne amma na aljanna ka taɓa five a line baka taɓa cin irin ba bin jannati yi la ayyuka ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بكتب الدين بكتب قديما بكتب في قبل الابتداء من جزء جزء الناس تزيد على اسم الضغط اسم ذكرها وشبايا تبكي ولا سيدي هو ملغى وصولا تقاوم كيف هو كيما معاملة أما duka حرام ne حرام duka yin shaddodin nan da yake sa ko yake da duka haram wa wuce ya bin haram kai ma tun yana kare ba da abin da ake tafiye da shi kenan haram haram haram wannan ba ce da za a amsa mai ko ke cin haram yana hana mai gidan amma ko Allah ya ce sannan da kai abuwa abu wani da ke kama na Allah ta ba ta da ke kun Allah wa antum mu'minuna bil ijaba ko Allah تكونون بكونفدنس الذي أقامه واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ وكان ألا بايع أنت أسأل يتسجل دوتيا غفلليا غفلليا دوتيا لا يتواصل ينا سبت ينا أسوأ ينا تكلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك مدينا وينا duni tare da kungiyar sun amma jiya da wata biyar ta ba da zai ne hada ya kama Allah ya ta wannan kadan daga cikin ne ke abubuwan da zai sa Allah ne zuma da suka yi amsa mana addu'o'in kaga bari ka addu'o'i ma su muhimmanci a nan la ilaha illa Allah wa la ilaha inni kuntu min al-wahidin in ne kake jin damuwa ka dinga gwada wannan addu'o'in amma ka gyara ayyukan ka kafin ka yi addu'o'in da kuma na daren nan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa lahu kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim da kuma inna allaha ya'lamu sirra fi qulubi allah اللهم اني اسالك بان اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ليك كافر باذن الله كتاب الله يا وقال الله لمن وقع فاستجاب له ربه anni la uzimu amala ahadin minkum akan cewa Allah baya kautar da ladar aikin ma'aikaci a cikin ku al-imam al-bawawi yake cewa la uzimu la uzimu ba na ladatar da amala ahadin ayyuhal mu'minun ayyuhal mu'minun Allah ya magana da mu'minai ba baya kautar da da wannan ayar tana nuna maka me Allah baya tozartar da ladar da kin mu'mini a suratul kafir aya ta 30 innal ladina amanu wa amilus salihati